ashirin da hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha hudu haihuwar annabi isa alaihi salam ta ci gaban karatun na littafin sharhu suna na imam al-barbahari allah ya ji kansu da rama yau za mu tashi a shafi na talatin da bakwai inda malam ya buɗe karatun da cewa wal kafu an abi aliyin wa mu'awiyata wa aishata wa talhata wa zubair ina daga cikin koyarwar sunna bawa musulmi ya kame game da bayani fasalan da bai dace ba game da yakin sahabin annabi sayyidina ali da sahabansa mu'awiya da matarsa uwar muminai aisha da kuma talhata dan zubair cikin sahabbai talhata da kuma zubair cikin sahabbai ya ce wa man kana ma'a da sauran waɗanda suka kasance tare da su cikin sahabbai a lokacin gudanar yaki wala tukhasin fi kada kai tashin tashina game da su ka ɗauki wani ɓangare kana karewa kuma sanya wani ɓangare a gaba kana su wakil amurahun Idallah ka mika al'amarinsu ga Allah tabaraka wanda albarkatunsa suka yawaita wa ta'ala kuma ya ɗaukaka wannan gaba da malaye magana a kai ya magana a kai saboda kasancewar su sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allah ya yi da su ya ce radiyallahu anhu wa yardajjen allah kuma kace za ka magana a su to kai za ka kwanci kace za ka aibata shi ko ka muzanta shi to kai za ka aibata kai za ka muzanta amma ba shi ba sannan kuma manzansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da cewa su ne mafi alkhairin al'ummarsa to ba za ka iya fitar su daga wannan matsayin ba da allah yi musu manzo ya tabbatar da shi saboda haka kuma manzo har wayo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana zagin su to in mutum ya sa wannan a gaban irinsa to ba zai iya taɓa wani sahabi daga cikin sahabbai da ya yunkura zai taɓa shi da to ya dan Allah ne wanda ba yi ukuwa cikin al'umma wanda ba annabi ya hada azaba to magana ka taɓa shi bai taso sannan kuma bayan haka abinda aka sani daga mumini musulmi na kwarai shine irka wato martaba su ya rika addu'ar Allah ya da su ya kuma rika wato koyi da su kan abubuwan da suka na alkhairi ya ingije wani abu za a danganta musu na illa to wannan shine matsayin ta kamata musulmi na kwarai a gaba da abin da ya shafi sahabbai da abin da ya wakana ya gudana a tsakaninsu shine sai ya goya da cewa fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika manzo Allah sira da aminci Allah subbata a gare shi yace iyyakum wa dhikra ashabi a ku da ambatan sahabbaina da sanin da bai kamata ba wa ashari da sirkaina wa akhtani da kuma wato anin dangin na ta bangaren uwa kuma makamantan haka to shi ne wannan magana da ya faɗa malami mana lamba talatin da biyu mai wato ayin ta'aliki da bayani a akai yake cewa akhrajahu tabarani fil kabir shi wannan hadisi imam tabarani ya fitta shi cikin al-kabir nasa wa qala al-albani fi silsilati dha'ifa mala albani kuma silsila da hadisan da suke da ifai da raunana da kagaku yake cewa mawdu'u hadisin kirkirare mai cewa na ahir ɗinku ko na hane ku daga su sahabbai na da wani abin da bai dace ba ko kuma sadakai na da wanda suke dangantaka da su da wannan hadisin rashin tabbatarsa bai hana abin da yake dauke da shi na ma'ana tabbata a aljihar musulmi an fahimta ku wannan haƙƙi ne na amanar ilimi Abin da manzo bai faɗa ba ka a ce ya faɗa a ɗauko wani wanda ya faɗa mai ba da ma'anar wannan a faɗa tun da ya hana zagin su a hadis da ya ganta ita ƙari an fahimta kuma su ka wannan sai ka haƙura da shi sai ka yi amfani da abin da ya tabbata fa inni ya yake cewa wa qawluhu da kuma faɗarsa inna allaha tabaraka wa ta'ala haqiqa allah wanda sa sai ka yawaita kuma madaukaki nazara ila ahli badri ya dubi waɗanda suka yi yakin fa qala a'malu ma shi'tum yace ku aikata duk abin da kuka so fa inni kula da lakum na riga na gafarta hmm. shi wani hadisi gashi nake ga mana imam bukhari ya rawaki a gurare daban-daban kuma imam muslim ya rawaice shi saboda ko ne tabbatacce ina tabbatar da matsayi da martaba ta sahabban su halarci yakin bada gaba ta gaba to kafin wannan gaba ta za mu shiga shine malamai suke cewa abin da yake wajibi akan musulmi idan bukatar yin magana akan abin da ya faru tsakanin sahabbai ta kama to shi ne mutum ya musu uzuri abubuwan da suka afka wa kusurin to su ba da saboda su zama ba mala'iku ba Allah bai alkawarin tsare su daga afuwar kuskure ba annaba ba ne ba manzanni ba ne mataimakan annaba da manzanni nagartattun bayi ne amma ba a tsare su daga faruwar kuskure ba to idan ka kai ga cin masanin wani abu na kuskure a tsakanin da dalili da hujja to abin da yake wajibi a kan ka kai musu usuri to ita eh, dama ba ba a su mai bane in za ka ɗauki wani salo ba su ba ma wani ma ba za ka yi masa hawan kawara sannan kuma ba haka ka nema musu gafara kan abin da ya ta na kurakuransu haka aka samu Allah yana faɗa cewa ladina ja'u min ba'di يكون منها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا sun suka zo bayan sahabbai cikin bayan Allah na kware? ko waɗanda suka zo bayan wanda suka gabata wajen imani da hijira da kaura irin abin da ya shafi ansa da mutanen madina ire-iren waɗannan duka in su suke in dai bawa na kwarai ne za ka suna nema wanda suka gabace su gafa da ce Allah ka gafarta mana ka gafarta wa ‘yan kwanmu da suka gabace wajen ba da gaskiya albarkacin ba da gaske su da yaya ta abin da suka yi na ba da gaske maka samu ba za mu manta da wannan matsayin da Allah ka musu ba muka ka sanya ƙullata a cikin zukatan mu gaba da su su da ka bawa na kwarai ya nema musu gafara ya yi musu uzuri kan kuma ya kullace su to wannan shine abin da ya kamata bawa ya kasance a kai sannan ka tabbatar da cewa abin da ya faru da su bai faru da su ba sai ta salon kokarin yin ijtihadi kowanne su kokari ke ga ya dace da daidai da gaskiya to sai aka yi sa'a wurin su ya dace sai aka yi rashin sa'a wurin su ya kuskure dan hikimar Allah ta bayyana ta cewa bayansa yana datar da wani to kuma sa wani kuskure ya faru da shi to kuma idan mutum ya ijtihadi ya yi daidai annabi ya ce na da ladan in ya ijtihadi ya kuskure ya ce na da ladan ijtihadin Allah ba zai kama shi da kuma kuskuren da ke saboda ba ganganci ba to in ka sa wannan a ranka za ka fita cikin duniya lafiya ba ka da matsala da wani sahabi za ka zauna da al'umma da zama haɗa ka da su cikin al'ummar musulmi lafiya to wannan shi misalin da ya kamace musulmi na kwarai sannan sai malam ce wa'alam kuma ka sani rahimaka Allah Allah iji kanka da rahma Allah wato anin mu'amalance ka da jin kai annahu la yahillu malu mai'in muslim haƙiƙa dukiyar mutum musulmi ta halatta ba ko wanda ba musulmi ba ba ba ce ka filin ke wanda ba ba, don yana ba musulmi ba an gane ko illa bai batin min nafsi sai da san ransa sai da yaddarsa Allah ce ya kulu ladina amanu لا تأكلوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا تكون jaratan an tara da منكم wanda kuma da gaskiya da allah ke bin manzo sau da kafa to kada ku ci dukiyoyinku a tsakankaninku ta hanyar barna ta hanyar da bata dace sai dai in ta hanyar kasuwanci ko kuma bisa yarcewa da amincewar mai dukiyar in ya yarje maka ya baka kyauta ce in ya yarje maka ya baka sadaka ce an gani to haka in ya yarda maka ya ba ka rance yi amfani da shi sannan ka dawo masa ko to haka kuma Allah yana cewa wala ku? Ba Ba bai bai wata jiro ta'kulu amanakum بينكم بالباطل وتجروا بها amma تأكل فريقا من أموال الناس da وأنتم تعلمون to duka salon da ya zamanto za ka taɓa dukiyar dan uwanka musulmi ba da ya sa ba da amincin sa mai halatta ba wa in kana ma'a rajulin malu haramu mala ya ce in ya zam wani mutum yana tare da dukiyar da take ta haram satuwa fashi ya wannan ya kwace ya sane ne duk masalan da ya bi ya mallaki dukiyar da take ta haram ba halattacciya ba mala ya ce faƙar ka ɗauka kawai ya rama wannan dukiyar ka ji a ranka ya mai da ita don dole ba za ta zama tasa ko ya mai da ita a nan duniya ya fi masa sauki ya kubuta ko kuma zai mai da ita a lahira ga an gane saboda tabbacin cewar ba ta tabbata tasa ba sai ce sai fakat babila ka ɗauka ma kowai ya mayar ya biya an gane ko shi ne abin da yake saboda haka lallai zai biya la yahillu li ahadin an ya'khudha minhu shay'an dan haka bai halatta ga waninsa ba ya karbi ko ya ci wani abu daga cikin wannan dukiyar ta haram mutum ya rarumo dukiyar ta haram rubace waje ne menene kai kuma ka je ka wawuri wani kasa ce ai shi ma dama ba ta hanya kwarai samu mana ya ce illa da sai da in ka karfi dukiyar ta gare shi da izinin su sai zo sai kayan sayarwa ba ce da kan zo sai kayan sayarwa ka ce kai ta hanyar za ta ka samu kuɗin ka ta hanyar zai da sayarwa ba sa ka wannan wani dukiyar da take ta hannunsa ta shigo hannunka ta halattacciya hanya don shi ta shigo ta haramtacciya ba za a ce kai ya zama haramun dukiya ba izo ɗau dukiyarsa ya baka ya baka sadaka ba za da ka san wannan dukiyar wacce ya sako ba ce kai ta zama ka ta halattacciyar hanya ba ce mutum ya zo baka sadaka ka ci da shi da Allah ne dukiyar da ka samu kamar sadaka sai da sayarwa kan ba shi kake in ka sani ai kuma ya zama gare gare bai da wata hanya sai haramta an gane kuma da bukatar ba ka ce a taimaka wasu ban da ba ka kuɓuta daga halaka to shi da ma ce kada ka kuskura ka taɓa dukiyar wani dan tana haramtacciya sai dai in ta zo ta zuwa ga hannunka da isi ta hanyar da ta dace zo ya kama gyaran babur kai kuma baka ko mota a gyara zai biya ka haƙin gyara an fahimta ba. fa innahu asa an ya yatuba dan mai yiwuwa ne ya tuba daga wannan batacciyar hanyar da ya biya mallaki wannan dukiya ta haram fa innahu asa an yatuba hada mai ba wannan mai laifin ya tuba fa yuridu an yaruddahu sai kuma ya nufin zai mai da dukiyar da ya ɗebo ta haramtacciyar hanya ko ya kwato ko ya mallaka ta haramtacciyar hanya ala arbabihi zuwa ga masu dukiyar fa akhadta haram ka kuma ka zo ka ɗebe ta hanya haram cuta zai mai yanzu ya zama shi da ya tuba ake so ya mayar babu dukiyar an ɗebe to kai ne kuma za ka yi aikin biya domin an za ka zama to kai ka ɗebi waɗannan dukiyar su sun ma ubangiji ne a ɗebe su to kai a nan ba kai za mu ɗebi laifinka a laifin su kai musu ba maka ko mu ɗebi ladan kan ba su ba shi da ya ɗebe maka za mu ɗauko ladansa mu biya kai kuma za a ɗauka a biya su ƙarshe dai wanda ya biyan wancan da ya tafi da ɗiba bayan shi ya tuba an fahimta ku da ce to kada mu kuskure to wannan abin da mala ya faɗa an hana mutum karɓi ko ya ci duke da take haramtacciya daga hannun wanda ya same ta ta hanyar haramtacciya saboda in ka ɗauka ka ce to anan kayi tarayya ce in bai tuba ba za a haɗa ku gaba ɗaya matsayin maɓanna masu cin dukiyoyin juna ta hanyar barna da Allah ya hana ko sannan kuma in shi ya tuba ina so ya mayar tuba ka ba shi damar da zai mayar sau da ka ɗaya ka tafi da wani kasu ka san da ka tafi da shi ba zai mai tuba an fahimta ko sannan kuma in ka ci kai kana tare da haramu to ka saba Allah kana haram ce samu kace to ai dama ba ta halatta ta ya ce ku ba mu ci mu ba. an gane ko to kamar kana cewa eh bari mu ma mu saba Allah muna so A fahimta a ga zanganci yawa sannan da sai ci gaba da cewa to banda wannan da za mu shiga gaba gaba abinda da kuma mala yake so ya da jinin musulmi kamar da manzo ya faɗi kullul musulmi halal musulmi haramu ce damu wa malu wa irdu musulmi ga dan uwansa musulmi haramun ne ya da jinin haramun ne ya taɓa dukiyarsa haramun ne ya ci wannan kusan shi ne abin da malam ƙire na ya ba a cikin wannan gaba malin ce wal makasibu hanyoyin da ake bi a nemi arziki hanyoyin samun dukiya mutlaka sake suke a musulunci ka je ka yi hanyar da ta sauwaka gare ka ta nema noma ka ga za ka yi je ka yi kafintanci kake ga za ka je ka yi leburanci kake so ka je ka yi kasuwanci kake so ka yi je kai an fahimta abubuwa ne asalin abubuwa da Allah ya saba irin waɗannan halal ne saboda haka yace nau'o'i ko fage-fage na neman arziki a duniya sake suke a musulunci ma ba da laka sai hatuhu wa huwa mutlaq abinda ingancinsa ya bayyana gare ka to sake yake jin kai saboda annabi yana cewa innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma wa bainahuma umurun mushrikah to abinda halaccin sa ya bayyana gare ka a shari'ance je kai shine abin da yake cewa illa ma zahara fasadu sai dai abinda barnasa ta fito fili ta bayyana to wanda ka san haramun ne ba kai bayi wa in kana fatidan idan ku abu ya zama barna ce haramun ne bai halatta ba ya aku domin alfasari masikata nafsi idan bukatar sai ka taɓa wani abin da ya haramta ta taso to za ka riƙi gwargwadon abin da za ka iya riƙe rayuwanka da shi ba a ababin larura an haramta cin mushe da sai da shi da amfani da shi ka fahimta حرمت عليكم ميتة والدم الدم ولحم الخنزير أن حرمت جنا من عليك أن حرمت شيء جيا an fahimta sai mutum ya samu kansa a inda ba wani abinci sai mushe sai giya in bai ci ba mutuwa in ya ci ya yi haram ko mm. ka ce to sai ɗauki mafi ƙarancin illa inda zai ce ba don yana so ba dan don yana jan halal ba ne ba don zai ci gaba da ci a bari in ci saboda in maganin min wannan iya isa inda zan ci ci bari in sha dan maganin kishin wannan ko da na yamaye in na farka ba kamar dama ban sha komai ba to na farka na iya sawa inda ya kamata in samu halattacci an fahimta yau to shi ne ma da yake cewa a nan zai ci abin da zai iya rikin kansu wani matsalai kun mai tattalin mu wala mu kan zirwa ma ofin da Allah sai ce fama ne turra dai rabajan wala Allah bala isma alai wanda ya shiga tsakan mai wuya ba da nufin shi shi gida wuce gona da iri ba ba ta shi ba to wannan ba da fitin ya ci wani abu zai iya karasa idan zai ci halitta ci an fahimta to shi ne ce eh, wa in kana fasilin in ku abu ya zama haram ne ba dace ne ya aku min da mai sikata nafsi to daga wannan abin da ya ke farna ko haram din zai rike abin da zai ɗari rike kansa da shi a wani wata nusukar sa ka ce fa Eh, wa in kana fasidan ya aqudu min al-fasadi mamsakata nafsi mai kwan masikata an gane don kan kaji wannan bambancin wato duk kuma ana za su ba da alƙura la ta ƙul a turukul makasi malai ce kakkace ni zan bar dukkan wasu sana'o'i al'amura sun jagule yanzu samun sana'a ba ta halaliya sai an yi da gaske kaza kaza to ni kaga neman abincin nan ma daina shi sana'o'in na duk gini su wa a huru ma a abauni abinda mutane suka ɗauka su kuma ya ce kaga wani shi yake cewa sa kira dafi ji ba shi ke kan dafi eh, so na wannan bai dace ba bai halatta ba a musulunci sai ci gaba da cewa walam ya fa alhara sahabatu mafiya alkhairin wannan al'umma ta annabi muhammad sahabbai ba su haka kuma su ne ababen koyi wadal ulama haka malaman ma da suke magada annabawa ba su haka ba ila zamani na haza ce kai mu dai har zuwa wani lokacin da muke raye jimanin mamul barbahari ce to mukan ba mu ji wani malami da yake haka ko yake haka kuma har zuwa yanzu ba wani malami na kwarai da zai gaya ba an gane ku saboda haka batun ka cewa za ku ci albarkacin makaranta bai taso ba duk makarantar ka bata kai makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamin sahabbai ba shi ne malamin farko ga wannan al'umma su ne ɗaliban farko ga malamin farko su sahabbai ga wannan al'umma su ba su yi haka sau da tsarin da suke kama ba su yi haka to kai mai dogara cikin harkar karatu kake wani ba kake ba za ka sana'a wanda aka sa ka baka maka na ya ishe an sa ta ɗan bai zai ishe ka ana ce ga mutum ba da sana'a a ah, to kuma za ma ce baka da ita a <laughs> ce baka da ita me zai sa ka rasa da manzo yake cewa ɗayan ya ɗauki igiyarsa ya je daji ya kakkaryo itace da Allah ya samar ba na kowa bane da Allah ya yi dan bayansa su hura wanda zai halaka na kuma fil arda ce ko kulu min ma bil ardi halala tayyiba ko annabi ya ce to ka je ka kakkaryo wannan ka zo ka sayar ka samu abin da za ka biya bukatar ka shi ya fi alkhairi da ka je ka ce mutane ba sun baka kusan sun hana to da kuma za ka zo ka ga faɗa da mutum iskan masu kuɗin nan ba su da tausayi to kai kuma ɗan iska talaka da ba ka ko a sai ka kalli kanka kai me yasa ba za ka yi abin da suka zo ba? tun su ba su zauna a kan in kana jin hira zai da suka yi neman su sai ka tausaya sai ga kai ba za ka ma iya abin da suka yi an zo ana magana a Rano a AG Abdullahi to sai ka da a ashe AG Abdullahi har sai da kwayayi ce su kwan zabi dafa ya kasa a bakin titi ana maganar a ai wane buloniya eh, wane in yi zama sai ai ka ganin da kake gan hashi shi yana da ko ana wane wane ai gwanin ai ba dai kuɗi ba a yanzu a cikin masu kuɗin kano kaza kaza ka sai ka ci, wallahi ka gani nan habburi na rika ɗauka na rika zaga a kasuwanni sa shi ya kwanciyar a iwane ne sai sai ba ba sa mutane dariya ka za ka sa a wani abu a kan gane ku haka za ka ta to kai abu za ka tashi ka nema ba sai ka ce kai abin da mutane suka ɗauka suka ba to ina tabbacin ka tsaro daga cin haram da wani haram ɗin da samu ya baka ko to saboda haka shi ne mana yake cewa sahabbai ba sai yi haka ba haka malamai ma na kwarai har zuwa zamanin su su haka kuma kuma har zuwa wannan zamani ba wanda yake ka a nema a zauna a jira jira abin da aka wa qala umar masahaban annabi umar radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi yace kasbun fihi ba'd ad-daniya neman na kai daga cikin nau'o'in sana'ar da ake kallon masu yin ta akwai kaskanci tare da su khair ita ce alkhair min alhadati ila nasi akan ka je kana faɗar bukata ka gurin mutane kai kuka a baka gurin mutane bai da alkhair ka riƙi wato abin yi komai kasawarsa shine alkhair yankan farce kwasan kashi kaho an gane da guga guga ko wanki cika aiki nan ka ka kwanta kama ka mutu ka ba ta ba <laughs> ya bi maka hmm. ya bi maka ka je ka dan murya ka tone asirin ka kaf ka gaya masa ka to Allah ba mai da zai sauka lafiya eh. kuma ya ji cikin ya je ka ina kallon ka dama abin da zai gano wuce abubuwan da ka gaya mai ko ba biyan bukata kuma ko da akwai yadda zai ba idan na samu mata haka ba zai nemi na kansa ko sai ya hana kadan gyara guda ya gwada baka wani lokaci don kan sai ta ce da fito a kasar to a cikin wuce-wuce ta waje waje kai ta shafa inda kai ka to nema ba ka da shi amma shi ba waje waje ke waje wajen kai yake gawa shi yana tsaye kan ya yi kana kuma yana tsaye malam ci gaba da cewa a gaba ta gaba bayan mun cewar su sahabbai da su zaman jiran a basu a cikinsu akwai 'yan kasuwa irin sabu bakar sirri kasuwanci kuma ta sanda bukata ta fita da musulunci ta taso ne ko da zai su doki duka sauka ya bayar ce allah da ya bayar zai sake ba sannan akwai manoma a cikinsu suna da gonaki da sabu abu gonarsa mafi ficiyar gonarsa mafi tsada ya ce ya bar wa Allah da musa da ya su suka su na buƙatar su in ta yi amfanin su mora na bai ci doka sa su a yan uwan kama kusan. wasu sun samu daga haka bayan su ba ne kaga su suna da abin wasunsu kuma sana'o'i suka iya tunda akwai yaron da yake kafintanci da manzo wato ne yi masa mambari yawan manzo mambari ko da akan kututture yake zama yake kudu ba daga baya aka masa mambari har da yake hani da kukan jimamin daina hawa kansu da manzo ka zo wanda na nace suna da abin yi wasu su kafintoci wasu su eh, yan kasuwa wasu su manoma haka to haka kai ma in so kake kai koyi da su to su da ya kamata ka dauka duk sansanin ka da tsoron Allah ka tofa yi haka shi ne mafita sababin za ka rike kanka haka taimaka a cikin ka taimaki bayan Allah gaba ta gaba sai ce wasalawatul khamsu sallolin nan guda biyar daga asuba zuwa isha'i ja'izatun halal ne yin su kalfa man sallaita kalfa bayan wanda kake sallah ko kai sallah a baya dole kake iya shige gaba ka bi shi sallah irin yadda aka koyar da ita a musulunci karatu mai kyau ruku'u mai kyau sujada mai kyau zai zauna ta za a yi tasbih daidai da shirya da shi to yin sallah a bayan wanda kake sallah bayan sa yi ta kamar da aka koyar halal ya halatta ka bi dukkan wani musulmi sallah ka sallah bayan illa an ya kula jahamiyya sai dai in ya zama ba jahami mai alƙidar jaha wanda yake korewa Allah su kofi an korewa Allah su kofi an da shi da kofi an rasar da shi wanda bai da tuffa babu ci fa innahu mu'affid shi wannan mai lalatar da sufofin Allah ne da ana cewa Allah yana ji ba da ji ba yana gani ba da gani ba to ka da warware ki an gane ko ba a gaba da yake ba yake ba kasa yake ba kudu yake ba arewa yake ba to me wannan babu an gane ko to irin wannan duk salo ne wanda yake fita daga musulmi wa in sallaita khalfahu fa a'id salataka in kai sallah bayan bajami kasan bajami ne za ki sallah an gane ko kana imamuka jahamiya idan limamin ka da yake maka sallah ranar juma'a bajami ko kuma sultani kuma shi ne jagoran al'umma ba da aka iya shi ke mulkar jama'a ko yanayin zamananci ya an ce shi ne sarkin musulmi kuma shi ke musallar sallar idi da ta juma ko shi ne sarkin gari ko masallacin da kuke zuwa shi ne dai na juma'a shi ne na idi an fahimta ko ya ce wa kuma su ɗan fasalle je ka yi sallar bayan su wa a yi salata ka in ya gama je ka sake sallar to ai abin da ke faruwa ana cewa ba ka da tsuwa da fa ba su abin ka sallah sai su ce da zo mun da su ko ka ga ba zaman lafiya abin da ake iya yi sai a gagara yi wa in kana imamu min sulbani wa ghairihi sahibu sunnati idan limamin ka daga cikin jagororin da suke shugabantar musulmi ko wadansa ma abocin suna ne ba salli khalfahu ya sallan ka bayan su wala in salata ka kaka kuskura da ranka ce za ka sake sallah wannan matsalar da ya kawo a wannan gaba ita ake cewa matsalar halaccin bin sallah a bayan musulmin kwarai da bayan faji a suke masu مسألة الصلاة خلف البر والفاجر أهل السنة نتيا هلتا كي صلى أبايم بر باون ديكي من كيركي دبيا الله يا هلتا كي صلى أبايم فاجر kangararren bawa inda ya halatta inda ya san sallah ina yin bai kafurta to ka duk bawan da yake musulmi bai yi abin da ya kai shi da kafirci ba don yana wani abu na sabo ko wani abu na ka'idar musulunci ba za ka ce ba za ka fi sai sallah da in ka ce za ka wannan in aka ɗaga musulmi ka kan aka ce za a kan kaɗe su sai a rasa wanda za a fi sallah kana ce a zalimin shugaba ne ai kaza kaza kaza danne mana haƙoƙin mu kaza kaza kuɗin mu kaza kaza kaza albashin mu da waye da waye sunan suke da sallah tsakaninka da ƴaƴanka tsakaninka da Allah baka taɓa fifita wani akan wani ba ce da shi sai dai so daya to shi ke da Allah da kai da matarka ba su taɓa kawo ƙararka kaza kaza ba kuma aka ci tsiyan kace hakan ya faru shi ba zalunci ba ne an fahimta haka haka to waɗannan abubuwan da ba wanda zai fita da wasu aka ce sai kowa ya zama tas za a bai sallah to sai a rasu musa kuma aka ce a'a shi kenan dai mutum na da wani abu na kuskure ba za a bai sallah an zo za a yi sallah ga shi da karatu alkur'ani ga sanin ka'idar karatu amma shi kuma sa anan nan sai yana zuwa idan ko yana hutu ba za ta kira shi kafin zai kira shi sa ko shi ka ai dan bida ne ba sa haka kana fara wannan zantukan suka yawaita kuma ƙarshen ta kuna cire shi sai kusa kuma wanda bai san sallah ba bai kai shi nagarta a sanin sallar da kuma tsare dokokin kuma ƙarshen ta ma wannan ɗin ya fi wanda yana da wata illa da wata fito da ba kusanta an gane ɗan zinace zinacen ya kama shago a wata unguwa can suke zuwa su abin ba wanda ya san me ake ciki harkar luwaɗi wasu duk su ne ma wadda su irin da su ya sa kwalli zai rike a su to sai ka zo abin da kake zato ba haka musamman da abubuwa suka zama yanzu wani ya iya yadda zai ya rudu jama'a tafi da tunaninsu tafi da hankalinsu to shi ne ke cewa in dai ka samu kanka za ka yi bawa wanda ya mai biyayya ga Allah bi kai sallah ka samu kanka za ka yi bawa wanda yake mai sabo amma zai sai da dokokin sallar nan sabansa bai kai shi ne fi kar ka saki in ka samu wanda cewa ya tabbata abin da yake kai kafirci ne ko ba za ka iya ja da shi ba saboda shi ne jagora shi ne da yan sanda shi ne da shi ne da kaza yi in an idan zai ka saki ta hankalin ka ya kwanta in ka kame ka tsaya sai kai ka ja danga kawar da tsoron Allah sai a kare da su a kai kuma sai zaman lafiya ya gagara abinda ake iya sai a kasa an fahimta to wannan ya kamata ka zama mai fikihu rayuwa da fikihu wato ce to a game da wannan shine malamai suke magana cewa in dai aka ce wannan fasiki ne to ba a cewa za a bi Wa lokacin ma suka ce shi wanda ma da za ka bi shi ba ka san kabure ba sai daga baya ya bayyana cewa kabure abin da kayan sallah ya yi ba sai ka saki kai a sanin ka musulmi ke sallah kuma wannan ya zo da ya maka sallah irin ta musulunci amma ba ka da masaniyar munafurcinsa ko arnancinsa sai daga baya kun shekara uku kuɗi da muku sallah ka za ke magana wani ka za ka ce an yi ba wanda bai sani bai sani yanzu ta bayyana ni haka ne to za ka ci sanar ka ta shekara ku sai ka sake ta yi an fahimta to wannan ne ira idan abin da malamin suka ambata nan kunce kunce game da irin ba a san dina dalilin zai sa a samu rarrabuwar al'umma a daidaita addinin kowa ya kallon su ciro barkamancin addinin, kowa da inda ya sa gaba ka kuma wato ainihin ka zama shi ke nan abu ya zima a shirka komai aka zo da shi daidai ce zama adadi saka wurin kusan shi ne a rantar da abin da muka dace Allah ba ta da sun da abu kuskure a zariya. Assalamu alaikum. Malam tambaya ta game da malam ya kawo maganar ba jihami a nan gudun. To malam kamar dan shi'a ba misali da ba a yi nan kuma dan shi'a zai yi shi na wanda shi'ancinsa ya kazanta ina zagin sahabbai ina cin mutuncinsu ina jin cewar mahaita ne abubuwa masu kawa da wannan to ai warwara ce ta ake da musulunci saboda manzo ya ce wanda duk ya kaunace sahabbai ya kaunace wanda duk ya ƙi su ya ƙi su da yake ya ce ku so mutanen madina dan na san suna daga cikin imani kiyar suna daga cikin munafurci a duk da za mu wannan mutum zo ya sa gaba ya mai da su abin zaki ai da nasan manzo ya a mana cewa munafiki sannan mala akwai wanda na gamu da shi a can din wajen masallacin masu sale to shi wajen karfe biyu da rabi sai ya ci mun shi ke sallah zahar ba ko yanzu je sai ce aka yi haka sai ce wallahi kasuwa ji kuma shi gaskiya baya sallah masallacin kasuwa saboda jama'a ne da suke zafi san yanayin abu ba za ga can ai sallah a taru can ai sallah a taru sai dai shi gaskiya bai nutsu da rinka sallah nan ba wale da gida kawai in yi kasuwa kwata-kwata baya yin sallah to malam kan wanda aka magana nan gurin a can magana ruwa ya kamata ka sallah a nan zai iya zama yana da dalili kenan kasancewar kasuwa na ga kowa kuma yin zai zama da mutu kawai a yasan da allah ba sa sallah da musulmi ko yawo shin waɗancan arna ne in musulmai ne to ibi su sallah ya samar da sallah a lokacin da ya fi a kan ya jinkirta da ya fi lokacin da lafiya so da ka ana son gaggawar yi wa allah aiki ba jinkirin yi masa ba sannan kuma a cikin kasuwar da ake wannan si wannan a ciki ta ya rasa nasarar mai tsarki a yi dai ba zai ba ce kasuwar gaba ɗaya cikin kasuwa ba a da nasarar da suke sa sai shi kaɗai ne Ko kuma ma yana daga cikin abin da shari'a masu hana ka ci duk mutane halakakku ne kai ne a kan daidai ka gane wani abu ba shi ne wani na baya inda ake magana

wanda ya ga to ya su ta zo masa ta shara'antacciyar hanya ta gado ko shi bai da wata hanyar samu da zai iya ɗan yin jari in ma abu ya tabbata ya yi ƙarfi ya ke ce wancan abin ya ce to ga asalin abin da ya nema ya samu ya ce zo da shi to na ba za ka ce da shi don mai zai ci da sahabai da suka rayu a lokacin da suke kafin musulunci wasu sun yi hanyar neman da su bai zama sun tafi da shi na tsatsa kama ko da musulunci ya zo kuma da ita ran suna da shi bai ce tuntun da wani a lokacin da ya fi da aka kwafi shi abin shi wadda ka shi wannan suka samu kansu su ya mutu ya bar dukiya suka san kasar gurin dan fashi ne bai da wata sana'a in ba wannan ba za su iya cewa su ba su da bukatar su ɗauke ta a sa a wurin jagoran musulmi idan wata hanya da ta gagara wucewa a zo a yi cikonta a yi mata kwanta da ba su gabe suna ta kada ba wani ya ci amfani ta irin wani abu makamata su aka samu malaman da kuma sukan taimaki abu su ka eh, zai iya ko masu zuwa wajen malaman da ake zuwa wurin su sai addu'a in malaman kwarai ne da da ka amma idan mai harkar duba ne da tsaface da bulumboto da sauransu to wannan ya zama irin abin da ake cewa hulwanin kayan ladan bokanci haramun hadisi ya haramta ya kace kada a ci kudin baki kada a ci na kare kada a ci wato ainihin kudin karuwa da karuwanci a kamata kada kuma a ci kudin boka idan ya bokanci da bude halatta haka kamar yadda Allah ya yi wa halatta cewa wani daga halar goma ke halar kamar ma'aikatan mu na banki da suke ta'amuli da interest shi ya halarci kasuwancin su a wannan banki kuma su ma'aikatan abin da suke ci daga albajin su ya halarci su malamai suna bayyana cewa banki mu'amala aka zo aka hada shar'antacciya da halattacciya a ciki da da haramtacciya da halattacciya yanzu in zo in baka ajiya ta kudi na idan na waya in zo in samu cito ba kyauta za ka yi ba zan ba ka lada ko kai kace ba zan maka kyauta ba za ka ba wani abin ka zo ne ba ka samu za ka ban lada wannan bai saba shari'a ba wannan mu'amala ina da kuɗi ina so zan tafi gari kaza in yi kasuwanci amma ɗaukar kuɗin nan tsirara ya tafi da su zan iya cin karo da 'yan fashi su kwace ina so tun da kuna da banki a can dauki kudin a can ku yi min aikin kai min kudi na can an fahimta nawa zan bayar ce duk kudin ya kai kaza kaza muke jira wani an shirya shirarci hanyar jahil ka fahimta? yana an yi shi da agreement cewa za ka bada wani abu aka ka'ida take a musulunci a yau su ba da suke a kan galibi suke su za maka ajiya ba kyauta ba ce a gane akwai kuma za ci to kudinka za mu juya su ba a zan yi masa a ba su da ma'aikatan da suke rubuce-rubucen nan da kaza da kaza ɗin nan zamar ƙabiya kada zuwa rasa masu rubuta kada zuwa rasa masu ba gurin gaji ya tsaro daga abin da kawai don mu juya ta shar'antacciyar hanya an samu riba ka samu musamman an faɗi zami ma bayani an fada zai shafe ne ni da za a ci ba ka ci malam ne bambancin za a bada mudu kafa ko dawa mudu hamsin amma zuwa bari za ka bani mudu hamsin da biyar me bambancin da wannan bayan wannan da bace wanda kake faɗa shi ba ya yarda a yi mudu hamsin ba ka ai ba yarda ba shari'a ta yarda ban ka yarda ka gane gaban mu da hausa masu nan ba kada ba ka ce kada a samu fifiko amma gaban hamsin muka rabu da kai akan zan baka hamsin na ka hamsin ɗan karaba ka na ce abin da kai mu fitar da ni daga yanayin da kai mu a gane ku na ji daɗi kuma na san kai mu rana kai ka san zan ƙara maka kusurci ga ko kwano goma ni ne na baka da kaina saboda citura da kai da fitar da kanka wannan kai haka a shirace biyan bashi ne da kyautata manzo da yanzu. an fahimta amma tun gurin bani ka gaya min hamsin da biyar zan baka ni kuma za ka ba hamsin to da bacci ni ma in san zan baka haka gaba na baka an fahimta za da to a harkar banki in za a buɗe can hanyoyin shari'a ai musulunci bai hana a yi wannan a ba da ajiya a cikin kula don ajiyar bai hana a yi maka taranzar da ke ce masa komai na kuɗi a kai maka a ba da wani abu bai hana ka yarda a juya kuɗinka a ji a sashi a gurin yin fiye a sashi a gurin yin siminti a sashi a gurin yin eh, kayan gyaran mota a dawo da riba a zo a karkasa ko da kuɗi fasar da abin da aka samu ruwan shiranci bai saba to amma kuma sai aka zo aka goya da in mutum ya zo yana buƙatar kuɗi bashi zai jari muna bashi kuma muna ɗora man kare a gara wata shi ka fahimta suna mu'amala da halattacciyar hanya da haramtacciya to a tsarin addinin musulunci in aka san banki ina mu'amala da riba bai halatta a koyawa wannan bankin ba so da in ya dauke ka aiki ba za ka ce kai sai halattacce ko za ka ma rubutu ba haramtacce za ka yi masu ka ka taimaka haramin ci to ya zama dukiyarka mai halal da haramci mai ɗan ne zai iya cewa zai ci gaba kada ya ci bangaren haram wanda ɗan tsayin ne ce to bai ba bangaren arabiya ba kuma ana ce Allah ya bi an gane ko to ka je da abu don haka inda damar za a ce gaba ɗaya an bar ta'awuri da bankin raba shine musulunci ke bukata kada a yi kada a yi aiki a ciki da kada mutum jefa kansa cikin halaka in larura ta kama a yanayin da ba yadda aka iya sai a yi. kamar mutumin da za a zo a ce ba za a bashi albashin ba sai dai je karba abu mu mun gaji da a zo mun ɗauko albashin kan ba mu a ki shiga hannu ko mu mun yi asara mun gaji da a zo bayarwa a cewa ne an cire masa kaza daga wajen wanda muka wakilta su ba ku ko ya je buɗe account to ko banki suka ce sai sun ciro na abu ko za su je kuɗinka ko ta halatta hanyar ko ba ta halatta ba za su ƙara ba wani abu to wannan wani abu ne kaka ba ba ba ya da an fahimta a babu larura ba ka ce ba ka ci kuɗin karama kamar misali shi kamar yadda hukunci ya zo dangane da mafarauci cewa idan mutum zai harbi da ke fitnin lahiya a na abin hannarsa nan kuma sai ya tsaka ya tafi ya ne shi da samu ba bayan kwana uku sai zo ya sami sai tabbatar da wannan kibiyan ko bulletin nan nashi ne musulunci ya ce ɗauka ne ga wannan ga wanda yake shi sana'arsa farauta ne kawai bayan wani sana'a sai farauta ne kawai haka zai halarta a gare shi ko kuma mu haka yana kawai da ba mafarauta ba kawai na fito da ɗan bindiga ko ɗan harbi abun harbi na haka abun harbi na harbe shi bayan kwana uku sai na je da tare da shi ya mutu ni ba zan ɗauka yanzu. sunan ka jama'a ko kamar da shi kunnu ko karka yi gefe gefe malam dangane da wato karba kuɗi a banki sai maka ƙari eh, wato za ka dawo da shi za ka ƙara wani abu zai yi ɗaukan a ce mutum su kuma su ɗauki salon su ba wa mutum ya je yi kasuwanci da shi abin da ya samu ya masu ya tira musu daga cikin riba a da haka ne ba su za su ce maka za ka ba ko abin da kasuwancin ya baya shi zai ba da abin da za a ba su tsarin ma wajen sai yake in dai ka yarda je in shuya kana da wani kaso ina da wani kaso ni da aiki kai da kuɗi na akwai yarjejeniyar da aiki to ribar da aka samu mu da muka ba da kuɗi muna da ɗaya bisa kaza ko biyu bisa kaza ko uku bisa kaza kai da ka juya kana da kaza bisa kaza Shi ne za a yi amma su za su gaya ma ko ka ci riba ko baka ci riba ba ko sun salwanta kuɗin ko ba salwanta ba za ka da musu su da kuma kaza kwanan kamar mutum kamar yadda idan za ka tafi aro misali to kafin ka karɓa a kan kanka sai kace zan karɓi wannan kuɗin amma ni zan kara maka kaza a kan kaina kafin ka karɓa ba bayan ka karɓa ba ci gaba yin haka a ah, kan kanka masa mai wa shi kuma na zuwa ka arama ma kuke ba na sai ka bari sai ka karba ta kuma kamar sai ka karba ka ta ina da shi ka zo ka ci ga kayanka. ka can da ne ga kudin ka Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci Allah ya sa abu haka sai kuma fa sake sa su ta ce wannan alkhairi ne da maka na jin daɗin abin da